marhaba da zuwa malam dan podiyo jinjina a gare ka ba da magungunan musulunci naka ne rabbana ya baka marhaba da zuwa malam dan podiyo jinjina a gare ka ba da magungunan musulunci na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 wahalul uqudata min lisani yafqahu qawli yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah muna yin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halice mu kuma ya raya mu ya ba mu koshin lafiya muna yin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi mu musulmi masu kauna ga ma'aikin Allah alaihi salatu wasalam kazalika muna yin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bar mu a wannan bangare na harkar bincike akan itatuwa da ganyaye da furanni da kuma abincin da muke ci ta yaya za a sarrafa shi zan magani yaya za a sarrafa ganye iri kaza ko ciyawa iri kaza ko haki iri kaza ya zama magani ya magance rashin lafiya iri kaza ko cuta iri kaza wannan shine binciken da muke yi a nan cibiyar dan podio islamic health center bayan allah alhamdulillah muna yin godiya ga Allah ta'ala dama ma'aikin Allah alaihi salatu wasallam yana cewa khairun nasi man yanfa'un nasa mafi alkhairi a cikin mutane shine wanda yake amfanar da mutane wannan shi sa a kullum muke yin godiya ga Allah ta'ala da ya bar mu a wannan bangare na harkar kiwon lafiya yadda za mu taimaki al'umma a samu lafiya akan rashin lafiya kowane iri rashin lafiya na gangar jiki ne rashin lafiya na kwakwalwa ne rashin lafiya na mutuwar ɓarin jiki ne rashin lafiya na sihiri ne ko sanmu an maka sihiri ya kama ka kulumboto ya kama ka kila ke budurwa ce samun aure ya gagare ki ko kuma ke bazawara ce samun mijin aure ya gagare ki ko kuma ke uwar gida ce ba kya samun haihuwa ko kuma ke amarya ce ba kya samun haihuwa ko kuma kai a karan kanka magidancin ba ka iya gamsar da iyalanka ƙarfinka ya tafi an raina ka a cikin gidanka baka iya gamsar da iyalanka bawan Allah a zo a same mu a nan cibiyar dan fodiyo Islamic Health Center mu taimake ku mu agaza muku a samu lafiya da izinin Allah subhanahu ta'ala yan uwa cibiyar dan fodiyo Islamic Center babban ofishin mu a cikin garin Kano yake muna nan unguwar Dorayi karshen waya Dorayi karama muna nan kusa da masallacin Juma'a kuma ni kaina ina nan ga dukkanin masu bukatar ganina ku zo nan cikin garin Kano a nan unguwar ɗorayi ƙarshen waya ku ce ina ne cibiyar ɗan fodiyo islamic center ina sarkin malamai ina garkuwar matasan najeriya ni kenan za ku iya ganawa da ni akan rashin lafiya kowane iri yan uwa har ila yau a cikin garin kano cibiyar ɗan fodiyo islamic center muna da wani ofishin a can unguwar badawa muna nan kan titin dallatu kusa da gidan dallatu kazalika in ka je unguwar gama a cikin garin kano muna nan gama a akan titin audu utai akan titin sabuwar kasuwar brigade kusa da makarantar sasif haka lamarin yake in kaje garin dutse babban birnin jihar jigawa muna nan kan titin kiyawa daura da babban asibitin kwanciya na garin dutse wanda yake kan titin kiyawa in kaje garin katsina muna nan kofar kaura akan titin sharaf 5 daura da farin masallaci kai dai kace ina ne cibiyar dan fodiyo islamic center yan uwa hatta garin jalingo muna nan cikin garin jalingo a nan kan layin aa kasa kusa da gidan dr jalo gidan wani bawan allah mai suna mustapha na maske a nan kusa da makarantar muhammad tukur a garin jalingo kenan bayan allah in je garin gusau muna nan bayan dan turai firamare daura da gamin house tsohon gidan abinci na unity garin sokoto muna nan kofar atiku haka lamarin yake a garin damaturu da kuma garin maiduguri bawan allah ta a cikin kasar nijar muna nan wata unguwa mai suna orange filato a cikin garin ya yamai kenan gidan da zahra'u bayan allah alhamdulillah mun gode wa allah ta'ala fatan mu shine ka ziyarce mu a matsayinka na mara lafiya ka ziyarce mu a matsayinka na majinyaci ka ziyarce mu a matsayinka na wanda bala'i ya hau kanka na sihiri ko sanmu ko farfadiya ko tabin hankali ko rashin samun aure ko lalacewar kasuwanci mu taimake ka mu agaza maka komai na naka ya dawo da izinin Allah ta a gare ka ba da magungunan musulunci naka ne rabbana ya baka na daya ina son ka musulunta ina so ka shiga musulunci da Allah ta'ala yake cewa shine wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni inna allaha huwa razzaqu zu matin Allah yake cewa ban halarci mutum da aljan ba da mu mutane da ku aljanu Allah bai halicce mu sai dai mu bauta masa baya bukatan wani ciyarwa ko arziki face bauta kawai me yasa baka bautan Allah me yasa baka yi musulunci kuma ga Allah ya ce inna dina inda lahil islam babu wani addini karfafi a gurin Allah sai musulunci ina kiran ka da farko ka musulunta za ka musulunta amma musulunci ba lalle ba dole la ikraha fi dini ba lalle ba dole a musulunci ka gane ko za ka shiga ne kawai idan kana bukata za ka shiga musulunci kana so ko ba ka so yi magana mana ka yi magana kana son musulunci ko ba ka so ba ka so ba ka so shi kenan dama laika rafi dini to na biyu kuma shine za ka rabu da wannan yarinya. ka ce tun tana shekara uku ka shiga jikinta a ina ka ganta ka shiga jikinta a cikin gidansu ko akan hanya ko a gidan biki ina ka ganta a gidansu a gidan kake zaune a cikin gidansu kake zaune a wani bangare yi magana mana ka daga murya ka wani bangare kake zaune inda babata take sai da ice inda babata da take sai da ice a nan kake zaune kai kadai ko da kai da iyalanka kai kadai a nan gidan aka same ka ko kuma kai ka zo ka same su a gidansu a nan aka same ka to gidansu ne ko gidan haya ne gidansu ne me yasa baka tashi ba bayan sun gina gidan gidansu me yasa baka bar gudun bakai saboda wajen ku ne wajen ku ne shi sa baka bar gudun ba to ai sun riga sun gina sun riga sun sai kai siya kai a gurin ka siya kai su sun siya da kudin su sun gina abun su akan menene yasa ba za ka tashi ba to za ka bar jikinta to sun ce idan an ce za a zo gurin dan fodiyo sai ka kada ita ka make ta me yasa kake haka me yasa ba ka san a zo gurin mu na san nan za a zo ba na so ba za ta zo ba saboda na so ta zo shi ya sa muka taho ai da bai gaya mana ba mu mun san inda ya taho oh, da bai gaya maka kusan za a je to to amma me yasa a baya idan an ce za a zo kuke kuka yaushe ne muka yi kuka ya ce in an ce za a zo kun dan fodiyo sai ku ce kuka ba gaskiya ba ne haka babban ta ya faɗa ha shi dai tunda ka ce ba ka san musulunci na kyale ka ka je kai kafircin ka daman la ikra fi dini amma za ka rubu da wannan yarinya me sunanta ita wannan yarinya faɗa mun sunanta kai da kanka faɗa mun sunanta me sunanta hawawu kai kuma sunanka jikan aljanu goma jikan annago ha to za mu yi alkawarin sallame ka yanzu amma idan ka tsaya jikinta zan doke ka kaga abin duka ka ce ni jikan arna kuma tukunna kafin sallame ka ka ba babanta hakuri zuwa alhaji baka hakuri a gare ka ba da magungunan musulunci naka ne rabbana ya baka to alhamdulillah yanwa kana manta cewa mu binciken mu da nazarin mu duka a cikin alkur'ani da hadisi ne Allah ta'ala yana cewa bismillahir rahmanir rahim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa hasara mun sauka daga alqur'ani abun da yake waraka ne kuma rahama ne ga mu'minai amma babu abun da zai kare kafirai face tabewa akwai al-Imam al-Ghazali hujjatul Islam yana cewa wa kullu ushbatin fil ardi nabitatun fiha sirrun min asrarillahi sabitatun duk wata ciyawa ko wani haki da ka ganshi a doron ƙasa akwai sirri na musamman da Allah ta'ala ya ajiye a cikinsa in ji al’imamul gazali islam yan wa shi sa a koda yaushe nake nuna mana wasu itatuwan wasu ganyayen wasu hakukuwan da kuma sirrinsu misali wannan itaciya ce ta aduwa laraba na ce masa lahalob lahalob ma'ana shajaratul lahalob ko kuma balhasukar li'ilaji da'o sukar takan magance ciwon siga takan magance adda'u sukari takan magance hawar jini ta yi maganin tsutsan ciki ta yi maganin macizan ciki ta yi maganin ciwon basir ta yi maganin ciwon mara na mata ita wannan itaciyar ta aduwa 'ya'yanta da ganyenta da kuma sassaƙin jikinta to wannan duka ni'ima ce ilahiya daga Allah ta'ala bayan Allah wancan makon na kuma na bayani akan zuma fa'idanta da amfaninta wannan karin ma zan ɗan karanto mana kaɗan daga cikin fa'idan zuma akwai wani bawan Allah mai suna Aufu bin Malikin al-Ashja'i radiyallahu ta'ala anhu wata rana marida maradan shadidan ya yi rashin lafiya mai tsananin gaske faƙila da sai aka ce da shi alatu alish ya kai aufu bin malikin al'aja'i alatu alish yanzu ba ka nemi magani ba ga ka ba ka da lafiya ka nemi magani mana Shi kenan wannan bawan allah sai ya ce ituni bilma'i ku kawo mun ruwa mana ku kawo mun ruwan sama na ji Allah ta'ala yana cewa wa lamina minas sama'i ma'an mubarakan akwai ayan ƙur'ani da Allah ke cewa mun saukar da ruwa mai albarka ruwa daga sama da haka kawo mun ruwa shi shikenan sun makala sanan kun sai ce ituni bi asalin nahali ku kawo mun zuma tunda kun ce na yi magani to shikenan ku kawo mun ruwa ku kawo mun zuma na ji Allah ta'ala yana cewa zuman nan fihi ullin linnasi waraka ne ga mutane sannan kuma sai yace ituni bi zaiti zaitun kuma ku zo mun da man zaitun na ji Allah ta'ala yana cewa yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna la sharqiyatin wala garbiya itaciyar zaitun mai albarka in ji Allah ta'ala shikenan faja'uhu bi kulli ma talaba so kawo masa ruwan nan aka masa zuman nan aka kawo masa man zaitun halada jami'a sai ya hada su baki daya ya cakuda su riba sai ya sha ai shikenan fabare a fauran nan take sai Allah ta'ala ya bashi lafiya to kun ga wannan yan uwa wannan wata irin wasfa ce dibbiya wasfa ce ilajiya wani irin wato hanya ne na warkar da cuta na magani daga shi wannan bawan Allah al'auf bin ajja'i bawan Allah ko kuma auf bin malikin al'ajja'i Allah ya halin yan uwa to irin wannan haɗin da na faɗa yakan magance cutar sihiri yakan magance shafan aljanu yakan magance sanmu yakan magance cutar hasada yan uwa idan kuna kallon mu yanzu za ku ga yadda muke yaƙi da shaidanun aljanu za ku ga yadda muke yin ruƙuya za ku ga yadda muke yaƙi da sihiri ko sanmu ko kuma shaidanun aljanu mu kore su mu fadda su daga jikin bil'adama ta yin amfani da ayon alkur'ani kamar yadda kowa yake gani a halin yanzu yadda muka yi artabu da wani shidanin aljani wanda ya hana yarinya yin karatu ya hana ta yin aure wai idan samari sun zo sai ya kore su idan manema aure sun zo sai ya kore su duk wanda ya zo sannan kuma ga ciwon kai ga ciwon ciki ga ciwon mara ga kuma hayaniya tsakanin da al'umma Allah halin yan uwa duka masu neman saduwa da mu a sami ma cibiyar dan fodiyo islamic health center ko a garin kano a nan unguwar ɗorayi karshen waya ni kaina za ka iya gani na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 wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jina a gare ka ba da magungunan musulunci na